sarki makaɗaiki tura da annabi tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tabbatar da aminci da tsira gare shi da iyalansa da sabansa bayan haka yan uwa musulmi mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu kiyaye dokokinsa hakikanin kiyayewa mu bi da'ar Allah da umarninsa kuma nisanci kushinsa da saba masa da dukkan abin da ya hane mu sani mu bayi ne abin da tsakaninmu da ubangiji shine biyayya da da'a kuma wannan ita ce hanya kawai da za mu samu rahamarsa kuma kubuta daga azabar shi don haka mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a yau kuma mu ta yi magana ne akan wani hadisi da ya tattaro wasu abubuwa masu yawa waɗanda manzan Allah ya hane mu daga wasu daga ciki kuma ya yi tsawatar mai tsawa mai ƙarfi ga wasu daga cikinsu ya kuma kwaɗaitar da mu zuwa ga wasu daga ciki saboda alkhairan da suke ɗauke da su wannan abubuwan sun tattaru a cikin hadisin abdullahi ɗan umar inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayanin su yake cewa akwai abubuwa guda uku waɗanda suke masu halakarwa ne wanda ke aikata waɗannan abubuwan guda uku to za su zama sanadin halakaci sannan akwai abubuwa guda uku waɗanda suna tsere da ɗan adam daga azabar Allah duk wanda ke aikata waɗannan abubuwan guda uku zai samu tsira haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai abubuwa guda uku waɗanda suna karkare zunubi duk mai aikata waɗannan abubuwan za a karkare masa zunubansa sannan akwai kuma wasu abubuwa guda uku waɗanda suke su kuma sanadi ne na Allah ya ɗaukaka darajar ka a nan duniya da kuma lahira manzo Allah ya ce fa ammal muhlikat abubuwan nan guda uku waɗanda ake son kowane ɗan adam ya ƙoƙari ya nisanci su saboda suna halakar da ɗan adam abu na farko annabi ya ce fashuhun mutsa ruwa matsananciyar ruwa wadda mutum yake yi maɗa'a hakanan kuma manzan Allah ya ce wa hawan muttaba da son zuciya ko son rai wanda mutum yake bi son rai da son zuciya ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke halakar da mai shi wanda ya fi son zuciyarsa a nan duniya to ya kama hanyar da za ta halakar da shi ranar alkiyama sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ambaci son zuciya wanda yake halakarwa yace wa ijabul mar'i bi nafsi da kuma mutum ya rudu da kansa wato ya rika ba kansa mamaki ya rika ganin girman kansa da kansa ya rika ganin haba ai sai ni ni haba ai wallahi sai ne ya rika wasu ke jinjina ma kansa da kansa ina ganin shi wani ne yana ganin ya fi kowa ina ganin sai shi irin wannan duk mai irin wannan ɗabi'ar domin wani nau'i ne na girman kai ujubi wani wani faculty ne na girman kai wanda mai shi yana iya zama sanadin halakarsa a ranar alkiyama abu na gaba manzo Allah ya ce akwai abubuwa guda uku su kuma wanda suna tsirar da mai su wai me abubuwa ne manzo Allah ya ce fal adalu fil ghadabi war rida adalci a cikin hushi da yarda ko a cikin hushi kake magana to zan kana iya wa mutum adalci kada hushi ya saka kasa yin adalci a wurin mai da bahasi ko a wurin magana ko a wurin hukunci duk wanda mutum ya bata maka rai to ka adalci wurin hukunta shi ka adalci wurin magana da shi to wanda za su tsira gobe alkiyama akwai wanda mutumin da ya zama yana zartar da adalci ko da a cikin hushi ko zai yi ko da a cikin hushi fada ya gama kada shi yana mai da bahasi hushi ba zai sa ya ketare iyaka ko ya kasa yin adalci ba to yin adalci a cikin hushi da yarda alama ce ta tsira gobe alkiyama sannan wal fil Walgina da tsakaitawa a cikin yanayi na talauci da kuma yanayin wadata mutumin da duk wanda yake da wadata ba zai yi banna ba zai tsakaita duk abin da zai yi zai yi shi tsaka tsaka babu tauyewa babu banna haka nan koda talauci ne ya same shi to zai tsakaita wurin bayyana raɗaɗin da yake ji na talaucin ba zai kura iyaka ba ya rika kuka har ya rika ƙarar ubangiji ba kuma zai takaita ma kansa ba har talaucin kuma ya mai da shi lalle ga falalle ka san wani wai saboda ɗaya talauci gare duk da sallah sai ka sayi alhaji in mutum bai ce wani ba ni ta sallah ne kai zai samu abin da wanda aljihu ne bai da komai ta magana sallah sai ka ji mutum na wai ta sallah ya kai babu baki bai da kuɗi to kaga wannan in bai hankali ba talauci zai mai da shi lalle. to ana son mutum ya zama ya tsakaita al'amurra ko a cikin talauci ne ko a cikin wadata ne ba zai wuce iyaka ba ba zai kauce ma abin nan tsari na ubangiji ba bayan wannan kuma wa khashiyatullahi fi sirri wal alaniya manzo Allah yace cikin abubuwa guda uku masu tserarwa akwai tsoron Allah a koyi da bayyane wayannan abubuwan guda uku su kuma duk wanda ya hoke su to zai ki zai tsira gobe alkiyama idan da boyenka da bayyanenka duka kana jin tsoron Allah sai abubuwa su kuma waɗanda suke karkar zunubai mukaffirat kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fantizaru salati ba'da salah jiran salla bayan wata salla. an gama magariba ka zauna masallaci kana jiran isha'i ka ci gaba da ambaton Allah to duk mai yin wannan Allah zai karkare masa zunubansa an gama azhar kai zaman ka masallaci kai ta ambaton Allah kana jiran la'asar idan ba sallah ke jiran ka ba kai ke jiranta to wannan jiran sallah ɗabi'a ce mai kyau wadda kuma duk wanda ke da ita yana ɗabi'a wadda take karkare zunubai shine fantizaru salati ba da sala wa isbagul wudu'i fi sabarat da rina alwala a lokacin sanyi rashin ana sanyi ko cikin hunturu ba zai hana ka kaji kyamar yin alwala ba ka san wani yana hunturu sai ga wallahi sai yake inda ma kai kamar ma dai shi sai mama sai sallah yana fada zai zai alwala kai wanga irin abu eh, sai ga aje sai sa to tunda dai dole abin ya zan dole bari yana alwala yana fada kamar yana son ya ce Allah ka gallaza min Allah kai Allah ka ka ya fada haka dai bai faɗa ba to ana son mutum ya zama mai haƙuri duk wanda ya hakuri da yawaita da rina alwala a lokacin wahala alwala lokacin hunturu ya zama ba ka jin damuwa a tahir subahin duk da aka iska hunturu kana nishadi kana jin kai wani abin da Allah ya saka ba ka jin damuwa ba ka ganin an gallaza ma ba ka ganin wayo kai Allah bari dai kai tunda dai ya zan dole to yin wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ke karkare ma bawa zunubansa sannan wa naqalul aqdam ila al jama'at mutum ya dauki kafarsa zuwa wato haɗuwa da ‘yan uwansa musulmi ko a masallaci ko a wani wuri wanda musulmi za su haɗu akan wani abu mai mahimmanci na addini kamar mutum ya dauko kafar kafarsa zuwa masallaci don ya halarci sallar jam'i cikin ‘yan uwansa musulmi wannan shi ma abu ne wanda yake yana karkare ma bawa zunubansa haka nan kuma bangare na hudu abubuwan da suke daga darajar mutum wanda duk mai yin su to darajarsa za ta ɗagu a nan duniya da lahira na farko cikin abubuwan da suke daga darajar bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa it'amu ta'am wa isha'i salam it'amu ta'am manzo Allah yace tiyar da abinci wa isha'u salam da watsa sallama Tiyar da abinci yana daga cikin abubuwa masu daraja wanda mafiya mutane ba su gane ba in ka dibi alqur'ani inda Allah ya ambaci ɗabi'un ‘yan aljanna sai ya ambaci ciyarwa ka ko ɗauko duk ayoyin da Allah ya magana kan ‘yan aljanna da ɗabi'un da abubuwan da ke sa a samu aljanna akwai ciyarwa wa yutsimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan kam qarira har zuwa ƙarshen ayoyi ƙarshe ƙarshe ni Allah ya ce fa jazahum bima sabaru jannatan waharira. harira to kaga karshe aljanna ita ce makomar masu ciyarwa alladhina yunfiquna fis ra'i, wad dharra'i wal kadhimin al ghayz kaga nan ma Allah ya ambaci ciyarwa cikin dabi'un aljanna kai ga sunan dai dukkan ayoyi idan ka ɗauko? da ayyukan da ake samu aljanna a kansu? to na gaba gaba za ga Allah ya fara ambata ciyarwa kai ƙoƙari. lalle ya zama cikin abin da Allah ya baka duk da yake akwai wani wanda ke ci karkashin ka in ce wanda ke ci karkashin ka ba wai irin matarka. Matarka, ai dole ka ciyar da ita ƴaƴanka dole za ka ciyar da su a'a wani dai wani bawan Allah wanda ba dole ne ciyar da shi gare ka ba amma kuma ka ɗaukan makanka don Allah don ka samu wannan alkhairi ba kuma ina cewa ciyar da matarka ko ƴaƴanka bai da lada ba a'a shi ma ana baka lada amma dai shi ba ganin tun wurin ɗaura aure sai ka yarda sai ka amince za ka sayar da ita ko sai an ce ci da sha ka ce na ɗauka sannan a ce to kenan ta zama maka mata a ɗaura aure inda za a ce ci da sha ka ce to la ban yarda ba ci ka ba zan sayar da ita ba ba zan shayar da ita ba ba zan ba ta abinci ba ba zan ba ta sura ba ana cewa to aure bai tabbata ba sai ka yarda ciyarwa tana cikin nauyin da Allah ya ɗora maka to ashe kaga dan ka ce da matarka ba wani gwazon gwali za ka yi ba dan da ma dole ne mace na zama babu ci ba zai yi ba dole sai ka ciyar da ita tana zama ba sha dole sai ka sayar da ita tana zama ba rufe sutura dole sai ka sutura da ita kenan ba zai yi ka ko ka ya zauna ka yana zama ba ci ba zai yi ba yana zama ba sha in baka ciyar da shi ba sai duniya ta ciyar da shi gobe kana jin ta can tare da wasu ƴan kwaya dole samun maka da yau da zai ci don haka in kana son ka wake shi akan tarbiyyar da ka dora masa dole ka ba da ci ka ba da sha kaga shi ma don ka ci da yayanka ba wani kuri za ka yi ba cewa to ai ni ka cije su din ka cije su dama ai dole ne wajibin ka ne kai Allah ya tsora ma amma abinda ake nufi wani miskini ko wani maraya shi da kuka dauki nauyin sa shi yadda shi don Allah kaga kai kuma abinda Allah zai maka ko wata tsohuwa mara gata wadda aka bari ka dauki nauyi ka ba ka umurni ko da ba dan ya abinci zaka ka ce duk sanda aka yi abinci don Allah a diba a gidan wanki ko a diba a kai gidan wani marayin nan a kai musu ka ɗau wannan matakin ka gani abin da Allah zai maka siyarwa tana da matukar muhimmanci inda za mu gane wallahi za mu ɗau duk matakin da za mu yi mu ga cewa mun sa kanmu cikin ayyuka na ciyarwa to cikin abubuwan da Allah yake ɗauka darajar mutum akwai ita'amu tsa'am siyar da abinci Yanzu za ga wuraren da suka waye yan birnin addini in ka je kasashen laraba su wallahi yan birni ne sun waye za ga kokarin suka yi su ciyar da kai ko ba ka so? za su yi mutum ya zo da yaren shi wa kan titi ɗan yara ne ƙanana ya aje ya yi yadda guha ta ya aje babbar tabarma ya aje abinci da abin sha ya tura yara in yaro ya ganka sai jawo ka zo Allah ta'al ta'al huna ina jawo ka wai ka zo wani babansa ga abincin ka ci ina kokarin ya zai ya lallabo ka ka zo dai ka ci abinci ka tafi saboda ya tabbata da ya zo ka ci abincinsa ya karu da kai amma mu saboda ba mu da irin wannan ɗabi'a wani magani ka in ka ci abinci ne ka kwarai yana bakin ciki ya ga wani ya ci abinci wurinsa sai ga yana jin takaici yana bakin ciki alhali kuma wanda duk kacciyar abinci ka kware shi don Allah zai baka ladar wannan aikin da ka yi to saboda haka ciyar da abinci haka nan da watsa sallama isha'us salam yana daga cikin ɗabi'u wanda Allah yake daga darajar mutum ko baka san mutum ba in ka haɗu da shi kai masa sallama assalamu alaikum assalamu alaikum kuma yana daga cikin abin da manzon Allah yake idan muna son Allah ya sa son juna a tsakaninmu to mu yawaita sallama a tsakaninmu yawaita sallama duk inda ka je assalamu alaikum in ka zo mazaunan mutane assalamu alaikum kada a fara da ina kwana ko hai hai babu sallama wannan duka ɗabi'a ce wadda ba ta mai ba mai kyau ba amma ɗabi'a musulunci shine assalamu alaikum dukkan wani abu ya biyo bayan sallama kuma ba sai ka san mutum ba duk wanda ka haɗu da shi kai masa sallama kawai haka annabi ya ce da wanda ka sani da wanda baka sani ba da dan garin ku da wanda ma ba da wanda ma ba kala fata ka ba da wanda ba yarinka ba ma in ka so shi kai masa sallama watsa sallama yana daga cikin abinda dubaru da manzo Allah ya faɗa cewa idan muna yin muna yawan sallama a tsakanin Allah zai sanya soyayya a tsakanin mutu watsa sallama yana daga cikin abubuwa waɗanda suke daga daraja sannan annabi yace wassalatu bil laili wan nasu niyam da sallar dare sadda mutane ke kwana kai ka tashi kai alwala ka kabar da sallah yana daga cikin hanyoyi da Allah yake daga darajar mutum duk wanda ke son Allah ya ɗaukaka darajarsa to ya dauki wa'annan dabi'un da muka ambata guda uku lallai Allah zai daga darajar sa da su Kiyarwa watsa sallama tashi dare kai sallah a lokacin da mutane na kwana ko wani sai yana kwana kai ka tashi tsaye da daddare kana ganawa da ubangiji dan uwa in muka ji wannan wannan shine shine hadisin na Abdullahi dan Umar wanda ya tattaro wa'annan abubuwa bangarori guda hudu masu kyau da maras kyau akwai wa'anda yake masu halakarwa akwai wanda ya ambata mukaffirat masu karka da zunubi akwai wanda ya ambata masu daga daraja to da sauransu to mun dau guda daga ciki saboda ba zai yi mu bayanin su duka ba a cikin hudu ba guda a lokaci guda mun dau na farkon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cikin abubuwa masu halakarwa yace akwai rowa wanda mutum yayi mada'a ashur shuhum muba rowa saboda rowa bala'i ce ga rayuwar al'umma ruwa tana da matsala kisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wa shuh fa innaha ahlaka man kana qablakum ko kuma fa inna ma ahlaka man fa innaha halaka man kana qablakum bi shuh manzon Allah yace ina muku kashedi da rowa kai hattara da rowa hakika rowa ita ta halakar da waɗanda ke gabaninku a wani hadisin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da rowa da imani ba su haɗuwa a cikin zuciyar mumini duk wanda ka gani marowaci to tabbas babu imani cikin zuciyarsa sai manzo Allah ya ce abubuwa guda biyu ne wanda ba su haduwa a cikin zuciyar mutum da rowa da imani in ka ganshi da rowa to imani ko ya kau in ko ka ganshi da imani to bai ba zai zama rowaci ba don abubuwa ne guda biyu wanda ba su zama daki guda sai dai wani ya kore wani to saboda haka rowa abu ce mai matukar wato illa a wani hadisin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wa shuh fa inna shuha qad da'a man kana qablakum fa safaku dima'ahum wastahallu maharimahum manzon Allah yace ina yi muku kashe da yin rowa domin rowa ita ce wadda ta kai na ku ga halaka har suka zubar da dinainansu suka haramta suka halatta abin da Allah ya haramta musu don haka rowa tana da illa kwarai da gaske rowa tana da matsala kwarai da gaske shi yasa cikin ɗabi'un an aljanna babu rowa cikin ɗabi'un an wuta rowa take kuma da Aisha radiyallahu anha ta ambata cewa cikin ɗabi'un an aljanna rowa tana da cikin ɗabi'un an wuta kyauta da alkhairi yana cikin ɗabi'un an aljanna kuma cikin ɗabi'un da suke jawo ma mutum soyayya Allah da soyayyar mutane akwai kyauta da rashin yin rowa duk mutumin da ke son Allah ya so shi mutane su so shi to ya mai alkhairi amma duk mutumin da ke son Allah ya ki shi mutane su ki shi to ya mai ruwa duk da gidanku ƴan uwanka na jini idan suna ganin Allah ya wadata ka kai musu ruwa to yaya za ta shiga tsakaninka da su duk yan da an kai ambace wa da ka to Allah ne amfani alhaji to Allah ya alhaji ni wallahi mu da shi da rashi na gidan duk me amfani ne to me kullu muna sai haka kanin kanin ka na kasa in shi in shi ka basuwa sai a mai sai babba ga ka babba cikin gida kana da hali amma baka ba su kaninka yana da hali bai ko kai halin ka ba shi ka ba su sai ga kowa ya koma gare da da kai kun hada ma wani ya ce mun hada ma alhaji a ta kada Allah ya baku kuma alhaji ko ka hada mai aiki kai hada ma wani in kana son lalura nan ta kare sai ga dan karami cikin gida in shi ka ba su jama'a sun taru sun nada shi babba in yayi magana kowa bai tashe ta ga ka babba amma ka koma karami saboda rowa ta mai da kai karami rowa tana mai da babba ya koma karami amma alkhairi yana mai da karami ya koma babba sai zama ga ka da girma kai ya kamata a girmama amma kuma ka karamtar da kanka ta hanyar rowa saboda haka shi yasa cikin magabata an samu Muhammadu bin Mukaddir yake cewa idza arada Allah bi qaumin sharran amara alaihim shirarahum yake cewa idan Allah yana nufin sharri ga mutane ko ga al'umma ko ga ƙasa to Allah zai musu abubuwa guda biyu na ɗaya sai Allah ya shugabantar da mutanen banza a kansu sai zama shugabanninsu su suka yi kowa zama mutanen banza duk wani aikin asha suna da hannu gare kuma su a shugabanni to idan Allah yana son ya bai bai nihin alkhairi ga ƙasa haka yake mata wa idza arana an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqa alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira yace abu na biyu da Allah yake yi wa ja'ala arzaqahum fi yadi ashihahum sai Allah ya sanya arzikin su ta hannun marowatan su kowa hannu ne haka imke kamar dan dambe mawadatan su sai Allah ya musu hannayen yan dambe kullun nadi kullun dunkule to idan Allah yana son ya halaka kasa haka yake musu duk kasar da kaga mawadatan da suka zama marowata shugabannin ta suka zama mabarnata to wannan kasa Allah bai nufin alkhairi da ita kuma duk alkhairin da take da ita zai zama sharri gare su saboda ni saboda wa'annan duniya tana tsayuwa ne da gimshikai wanda cikin manya-manyan gimshikai da duniya take tsayuwa da su akwai shugabanni akwai mawadata akwai malamai to duk inda ya zama mawadata suka zama marowata shugabanni suka zama mabarnata to waye rage cikin gimshiki uku gimshiki biyu sun kare gaba daya dole kina ta faɗi saboda haka wannan gimshikai idan suka zama da matsala to dole ne duniya ta faɗi dole ne matsala al'umma imsikin al'umma ya kare ya lalace yasa Muhammadu bin Mukaddir ya faɗi wannan magana cewa idan Allah yana nufin al'umma da sharri to yakan ba da shugabancin su ga mutanen banza sannan yakan sanya arzikinsu da ga kowa sai ya dunkule hannu ne ya ɓoye. shi yasa ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha take cewa aljannatu darul Asiya wan naru darul bukhala Aisha radiyallahu anha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa ita wa aljanna gidan masu alkhairi ce wuta kuma ita ce gidan marowata marowati ba ya da gidan da ya wuce wuta amma mai alkhairi gidansa gidan aljanna <clears throat> da ita aljanna Allah bai yi ta don marowata ba Allah ya yi ta ne don masu sake hannu za ka duk mai neman aljanna cikin alamun kana son aljanna dole ya zama ka sake hannu ka rika bayarwa da abin da Allah ya baka abinda Allah ya baka in mukami ne ba kokarin ka bane ba zanen ido kai kowa ba ba asali kai kowa ba in dukiya ce ba bida kai kowa ba ko da ka ta ka isko wani yana bida har yanzu bai samu ba in mukami ne ko da ka ta ka isko wani yana bida har yanzu bai samu ba in takarar siyasa ce akwai wanda tun kafin ka fara takara duk siyasa sai ya shiga takara bai ci amma kai ka shiga kila shiga guda Allah ya baka sa'a ka ci ko sau biyu a ce ya kamata ka wa Allah guda kenan ba kokarin ka bane domin inda kokarin ka bane da wancan da ya riga ka shiga shi ya kamata a ce ya ci to amma sai Allah bai ga dama ba shi ba kai sai ya baka a ce ba kokarin ka bane ba alfari za kawa Allah baka ci a wallahi dole na talakawan ga inda sun ka zabe ka su su riga kawo malalurori halal sun san ko nawa ne kashe ne ci zabe to mutum nawa ya kashe fiye da kai kuma bai ci zaben ba a ce ko da ka kashe ko nawa ka ci zaben Allah dai ya yi ma ni'ima tun da ka ci don wani ya kashe fiye da kai bai cin ba ko kuma haba da Allah sai a rika kawo ma lurori kullum ka rika ganin yan gunta yan takardu gidanka a rika ka rika taimako shi in kana ta mutane yau miza ka adewa shi mutane ba san wani wahalar da kai ka samu abu ba amma kullum a ita aza ma lalura ka manta cewa ba kokarin ka bane yasa ka same su idan kila kai ma'aikacin gwamnati ne mukami ne gare ka na gwamnati to ai saboda ka tara takardu da yawa akwai wanda ya tara fiye da wayannan takardun amma yana nan kowa bai san shi ba in ya biyo kowa bai gane shi amma kai Allah ya ɗauko ka yayi ma tasirin da ya baka mukamin da ya baka har ka samu abin da ka samu ashe ya kamata ka gode ma Allah kenan ta kowace huska babu dalilin da za ka yi rowa rowa abu ce mai illa mai matsala yasa ko shugabanci za a ba suwa to kada a ba marowaci marowaci bai cancanci ya shugabanci ba sa cikin magabata abinda su ake faɗa cewa wa inna min muqawwimatil qiyadati was siyada war ri'asa al judu wal karam yana daga cikin abubuwa qualities da ake bukata ga shugabanci da jagoranci kai duk da wakilci ko wakili za a samu tun zuwa wani wuri to ana son ya zama a samu wa'annan qualities guda biyu gare shi aljudu wal karam kyauta da karimci yasa wanda a basili mai dunkulallen hannu bai cancanci ya zan shugaba ba fal bakhilu shahiyun la yasluhu an yakuna ra'isan wala za'iman abada cewa wanda an marowaci mai damƙaƙƙen hannu ɗan na hana ƙwanƙwanƙwan makwado bai cancanci ya zan shugaban jama'a ba bai cancanci ya jagoranci kowa ba yasa aliyu radiyallahu anhu wata rana yana wa'azi sayyidina ali aka rawaito yana cewa man atahu allah minkum malan falyasil bil qaraba yake cewa ya ku jama'a duk wanda Allah ya ba dukiya daga cikin ku to yayi kokari ya sadar da zumunci da ƴan uwansa wanda Allah ya ba hali ya baka dukiya Allah ya baka halin da zaka rike yan uwanka Allah ya baka abin da zaka karfafa zumunci da yan uwanka a dan uwanka na nesa in kana so sai ka mai da shi kusa sai ka ji ya taso da nesa ina za kana zan na wurin zan na wurin Alhaji wani ai ai ba ku sani Alhaji wani ai dan uwana na ai da uwa sai da uba na kun ji wal suke kowa na kokarin ya hada ya ji wani kai ne da kai zaka zumuncin ka ka samu hanyar zaka kulla zumuncin ka cikin sauki amma da yawa yau ba mu yi za ga mutum yan uwan ma na kusa in suna zuwa wurin shi kushi yake yi in mutane kullum sai a rika azama da lura kaza kaza ka zo inda Allah bai ka ba ka tuna da Allah ya ga dama sai ya sa kai ne zaka rika bin yan uwa kana roƙo in ya ga dama kuma yana iya sa kaza haka nan to amma sai ya sa kai ake roƙo ai ya kamata ka gode ma Allah duk sanda ka ga wani dan uwanka ko wani mai bukata ya zo wurin ka tuno cewa da Allah ya ga dama da sai ya sa kai ne zaka sallama gidan wani roƙo kuma wallahi ya gada ma yanzu ne yana iya mai da kai haka ne, amma bai yi haka ba a sai da yayi kai zan kai ake roƙo ka gode ma Allah ka rika jin daɗi sai an zo wurinka. ka shi yasa cikin magabata akwai wanda idan yana cikin gida aka sallama aka ce wani mabukaci na sallama sai sai aga yayi sauri ya fito yana dariya yana fara'a wanda ya duk da wani ya zo maka da bukata sai aga ka fito cikin fara'a yace eh yace kayan da nake so in kai da su lahira na samu dan dakon da zan baya kai min da su ai dole in ji dadi yes kamar kaya ne wanda zaka je da su lahira ka samu ne, yace alaji kawai in daukan ma zuwa lahira wannan shine ma'anar mutum ya zo wurinka ka taimake shi ka samu mai daukan maka kayanka sautu ne kan basuwa zai daukan maka ya je da shi lahira zaka je lahira ɗaya ka iske shi ka dauka bagas to da Allah bi Allah ai farin ciki ya kamata kai ka ji dadi ma wanda zai zo ya aza maka lalura in dai ta kware ce kai masa ko ta addini ko taimakon wani ya kamata ya zan kai faɗin ciki don ka samu wani wanda zai maka dakon aikinka ya sai ma da shi lahira ka iske shi lahira ka karba to saboda haka wannan ga in wanda an marwaci ba zai samu irin wannan falalar ba yasa sai na Ali yake cewa wanda Allah ya ba dukiya ya ba wani alkhairi daga cikin ku to ya sadar da zumunci da ƴan uwansa yi kokari dukiyar ta zama masa sanadin wato kusanci zuwa ga ƴan uwa yasa Qardawi rahimahullah Dr. Yusuf Qardawi a cikin wani littafi yake faɗa cewa yake cewa akwai ban takaici ga al'ummar da ya zama mawadatanta ta daɗi yana kashe su talakawa kuma yunwa tana kashe su Ya yace duk al'umma kan ga haka Mawadatanta ta daɗi yana kashe su talakawa wahala da yunwa tana kashe su al'ummar nan akwai illa akwai sharri cikinta. a in ka dibi al'umma mu ai haka take ko mawadatan mafi yawa in za ga mutum ya fi asibiti a ce ka daina cin kaza ka daina cin maski ka daina cin zaki ka daina saboda daɗin ya yi yawa daɗin na sun kashe amma talaka yadda sai a ce to wallahi kam yunwa ta bayar ka zanka ka samu kai ka ci kullum ka ci kai guda kullum ka sha kaza ka sha yes masu hali daɗi na tana na, yana ta batun kashe su su kuma talakawa yunwa na batun kashe su duk al'umma ka ganta haka to akwai sharri cikin ta sai ga mutum saboda daɗin ya yi mai yawa to ka daina shan AC ka daina kwana da AC ka daina shan madara ka daina shan kaza saboda daɗin ya yawa duk kayan daɗin dole dole ka rage saboda abin ya yawa daɗin na batun kai shi lahira to saboda haka kaga al'umman mu kuma haka take a yau to dole ne al'umma rowa tana daga cikin abin da take jefa al'umma cikin mummunan matsala yake cewa wal yuhsin bidhi diyafa sannan cikin abin da ake so ga wanda Allah ya ba dukiya ya kyautata mabaki da ita in kai bako a gidanka ya gane ya zo gidan mawadaci ka za a yi mai dan dage dage wanda bai iya ci gida ne sai ka yana ta wani suke ci kan Allah mala ai ai wuri nan da ta gidan alhaji wani na wanke hanji na in ka ji kawai in sun ci sun hako wallahi la ila suka yi suka ji ah wallahi mala ai ai kwana uku ne gidan alhaji wallahi na wanke na wanke hanji na da sai a kawo min masa kwai da doya da shayi da kamri da rana a kawo min shinkafa da kaza sai da tina labari yana farin ciki ya zo wurin dan uwan shi ya dan samu canjin abincin da bai iya ci to shi yasa Aliyu yace wanda Allah ya ba hali rikin ku to ya kyautata karban bako duk sanda bako ya zo wurin ka kai mai hidimar da zai dan ji farin ciki ka dan yi mai abin da in gida yake bai iya samun irin wannan dadin sai ya koma yana jin daɗi yana farin ciki sannan yace kuma wale ka bihil ura wal asir sannan ya yanta me. da kuma wanda an matsatse wani ne kila wanda ba shi yi mai yawa an tsare sai ka je ka biya mai kafan sai. wani ne wanda cikin matsuwa yake kai amfani da wannan dukiyar da Allah ya baka ka taimaka miki ka hissa cikin wannan abin nan matsuwar manzo Allah ya ce duk wanda ya yaye ma dan uwansa musulmi damuwa a nan duniya shi kuma Allah zai yaye masa damuwa a ranar alkiyama sannan kuma ya yi kokari ya ce ya taimaka ma Eh, abin nan ‘yan tafarki da miskinai da talakawa da marayi, sannan ya yi haƙuri alal na'iba, fa innahu bi hadhihi al-qital yanalu al-karma fi dunya wal akhirah sannan yi haƙuri da yawan kai kawon masu kai kawo idan Allah ya baka dukiya ko ya baka abin hannunka dole ka yi haƙuri da masu tambaya inda Allah bai baka ba mai tambayar ka inda Allah bai baka abin roƙo ba da ba mai roƙonka duk da kuna hikar gani ga wuri akwai dan matsi matsi shi yasa in ka yashi busasshen yashi wanda ba matsin komi ba ka ganin kuɗa shi wurin nan amma ka zubar da mai yanzu a gani zuwa an jima kana ganin su a shi kenan duk inda kaga mutane na zuwa a sun zuwa sun haka ne duk da barawo bai shiga gidan da ya san babu babu abin ɗauka a sai kai da an san akwai abin samu gidan ka sa ake zuwa amma sai kai ta bakin ciki kana ganin an azama da lura kana ganin kai wayo kai kai mutane ba kaza kaza ba iyawa da mutane to kai Allah ya iya da kai ala aikin ne kawai Allah ya baka alan inda ibada ka za a aunawa ko abin da haka ci Allah kana iya samu ta hanyar ka. a cikin ganin dama Allah ne ba kokarin ka bane to mawadata su cire rowa yana daga cikin abin da ke taimakawa al'umma Allah ya sa alkhairi ga ƙasa da yawa sai ga mutum ya ta tara abin ya ta tara abin karshe mutuwa ɗaya zai ya bashi wani ya zo ɗaya aure matar ta kai ta shagali ne Wani da gaske na taɓa ba ku labarin wani balarabi ko yi ƙasashen larabawa a nan wanda shi Allah ya ba shi yana cikin manya-manyan masu arziki a ƙarafin larabawa amma Allah ya jarabe shi da ɗan bai son sakewa ɗaya suna son su ɗan samu ɗan abubuwa da iyali amma baya ɗan sakewa da ya kamata sun san balarabe wurin jin son sharholiya amma shi ya ɗan bambanta da saura to ran sai Allah ya sa ya tafiya ya je wata ƙasa maƙotiyar ƙasar su da ya je masallaci aka yi sallah sai wani ta hanyar sanarwa ta ce, Allah jama'a duk wanda Allah masallacin da ana gayyata ta gidan wani ya shirya liyafa yana son aje a ci abinci. Laraba da masu na da irin wannan ɗabi'ar mutum kawai zai sa a yanke raguna, a yanke shanu, a yi abinci, kawai ya kira mutane su ci, ba wani dalili, ba buki, ba suna haka dai. Kuma alhajin gama biloniyan ga yana zaune ciki, shi ma sai sashi aka je gidan mutumin ga aka ci abinci. An ƙarashin abinci ko da ya je ya ga raguna ga sunan gasashi irin gashin nan na Saudiya. wanda yarkasan kana ɗiba tuwo haka zaka ɗibi naman rago saboda gasuwa haka zaka zabto shi kamar ka ɗibi tuwo ya gasu da kashin da komi ya narke ya ji magi ya ji kayan alatu mutumin ga yadda ga kayan shaye-shaye ya ɗiba ɗaya kan gani ne nan ga bandatattun shanu nan ga raƙumma nan ga kaji wata dukiya ce aka kashe wanda shi ya tabbata bai iya hakan to bayan an gama kuma sai sai ga wani mutum ya tahi ya sanar wa jama'a don Allah duk wanda zai fita ga wani nan bakin koha ya biya ta wurin shi ya gan shi ashe kuɗi na aka zarce envelope masu yawa bayan ka kara ci abinci in ka zo bakin kowa sai a baka envelope sai ce assalamu alaikum ya sallama da kai ka wuce shi ma biloniyan ga yazo sai aka ba bashi envelope Daga shi yanzu matsaya sai mai kuɗi aka ba kuɗi ya tiba ya kuɗi masu yawa to da ya fita bai wuce ba sai ya tsaya sai da mutane suka rage sai ya dawo mutumin ga da ke bada kuɗi bakin kowa sai ta mai don Allah malam ina tambaya ka kai kai wane ne gidan mai gidan nan wane ne mai gidan nan wai ce ai ni da gidan kuma kai ne ke wannan hidima a kai haka kawo yace ni da gidan ce don Allah kai wane ne saboda ban san ka ba kamata ya duk wanda ka irin wagga hidima ya kamata a ce na san shi kusan mai kuɗi shi ya san mai kuɗi don shi gani yake ya za a yi mutumin da ya kai dukiya da kai haka a ce bai san shi ba ce lalle ni ke da gidan ce don Allah sana'an ni haka ce gaskiya ni ban sana'a komi da akwai ko ban mamaki gare ka to da Allah ka bani labari saboda ni abin ya bani mamaki don ganin nake mutum ya irin wagga hidima ya kamata in san wace sana'a yake yi kuma a matsayina nan mai kuɗi a ce ban san shi ba ya kamata in a bani labari yace ne to gaskiya ni ba ban wata sana'a ni abin da ɗaya ni kai inda duk wani babban mai kuɗi ya mutu sai ya lallaba ya aure mata kai dukiyar nan sai a kawo ta gida na sai yi ta shagali na yace yanzu haka mata uku garan haka ne yace wallahi duk abin da haka ina kashi na irin wannan ne yace yanzu haka ina son in cika mata ta hudu akwai wani mai kuɗi gari kaza shi ɗaya nake jiran ya mutu ya aure mata ta kuma shi na mai kuɗin da yace wallahi shi ɗaya nake jiran ya mutu ya aure mata ta in cika ta hudu kuma shi na yace tawo <laughs> sai ko sai koma gida tun daga nan sai yace wallahi dole mutum ya canza wallahi ban barin duke ga wani dai aure mata ta ce ta gari yana zuwa sai tara da yanayi kai kai kwanaki kace mina na kace kana so a je a bashi kai wata irin mota ce kace kana so kai a je a sai miji kai masallaci wuri kaza a je a roshe shi maza ta su haka yana hidimomin kuɗi sai ka to baba lahiya ko dole akwai abin da ya faru shine suka tambaye shi musu ai wallahi ya ga wa'azi yace shi yana yana kokarin ya tara kuɗi ya tara kuɗi ya ga wanda iya ka a mutu dai kuma wallahi yana da yana bidan lahira da kuɗin sa wallahi kowa bai bi lahira da kuɗi ne wallahi shi zai bi lahira sai da addini to kaga wannan misali ne wanda ya faru kuma irin wannan kona tana faruwa wasan iyaka to Allah ubangiji ya samu dace rowa yan uwa a takaice abu ce wanda tana tana da muni kuma tana da illa kada ka bari ka mutu wani bi lahira da kuɗinka bi lahira da abinka wannan shine mafita kuma shi zai sa ka tsira gobe alkiyama Allah ubangiji ya ganar da mu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله حي بنا لنقف وقفات مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي يقول فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات فأما المهلكات فشف مطاع وهوى متبع وإيجاب المرء بنفسه وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباب الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس اليام رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في الشعب وحسنه الألباني في صحيح الترغيب وصحيح الجامع إخوة الإيمان حي بنا لنعيش مع هذا الحديث العظيم الجامع لخصال عظيمة من الخير ذلك الحديث ذلك الحديث ينبغي لكل مسلم أن يتدبر ويتأمله ويسعى جاهدا للعمل بما فيه من خصال الخير والنجاة من تلك المهلكات والمبادرة إلى تلك الكفارات وأن يترقى إلى ما فيه من الدرجات تعالوا تعالوا بنا لنعيش مع غموض الأول وهو ثلاث مهلكات فيما فما هي أما المهلكات شح مطاع وهوى متبع وإيجاب المرء لنفسه شح مطاع من ثلاث من ثلاث مهلكات لأنه يردينا آه، فاعلهن في الهلاك والشح هو البخل وخص المطاع لينبه أن الشح في النفس ليس مما يستحق به ذم إذ ليس هو من فعله وإنما يذم بالانقياد له وهو وهو الصفة الذميمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والشح فإنها أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيئة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا رواه أبو داود والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع والشح أشد البخل وقليل هي البخل وقليل هي البخل مع الحرص على على مع الحرص و... هي البخل مع الحرص وفي رواية لمسلم وأحمد وغيرهما من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم والشح فإن الشح قد دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم قد بين صلى الله عليه وسلم قد بين صلى الله عليه وسلم أن الشح نقيض الإيمان ولا يسكن معه في قلب عبد قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الإيمان والشح في قلب عبد أبدا وشر الأخلاق والمساوي شح يحمله على الحرص على المال والجزع عن إهابة, عن إهابة والجذو عن إهابه قال صلى الله عليه وسلم شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع وقال مجاهد وقال محمد بن مكثر رحمه الله إذا أراد الله بقوم شرا أمر عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم في يد أشحاءهم وكانت أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها تقول الجنة دار الأتقياء والنار دار البخلاء وإن من مقومات القيادة والسيادة والرئاسة الجود والكرم فالبخيل شحيح لا يصلح أن يكون رئيسا ولا زعيما أبدا ورضي الله عن سيدنا علي رضي الله عنه عندما كان واعظا من آتاه الله منكم مالا فليصل به القرابة وليحسن به الضيافة وليفك به العرى آه، والأسير وليفك به العاري والأسير وابن السبيل والمساكين والفقراء وليصبر على النائبة فإنه بهذه الختال ينال كرم الدنيا وشرف الآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضواني وعلى آله وصحبه وأعواني أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه واشكروه على نعم على نعمه يزدكم وتدبروا كتاب الله فقد حثكم على فعل الطاعات وبين لكم ثوابها وثمراتها لتكثروا منها ونهاكم عن المعاصي وبين لكم عقابها وآثارها الضارة لتحذروا منها وتجنبوها واعلموا أن خير الحديث كتاب الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم اللهم صل الله محمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

irin sahu da rikisuwar sahu yana da cikin cikin sallah ba su da kyau الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لكم شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمتاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن عينا يشرب بها عباد الأكبر فخر وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر